أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن وانا مسلمي tare da ku muna jaddada mu ga sarki Allah maɗaukakin sarki wanda ya halicci kowa da komai ya halicce mu muma ya ba mu lahiya ya sake ba mu samun damar ikon haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa ne wanda muke fahimtar da kawunanmu da al'ummanmu kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya fi yarda da ita da fata gare shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sake yi mamu wata ni'ima ɗin daɗi akan ni'imomin da yake mamu na sabon fahimta mai kyawo da addinin shi da kyakkyawar shari'a har ƙarshen rayuwar mu mu samu kyakkyawar rabo a wannan duniya ɗin da ranar lahira bi iznihi ta'ala uwan musulmi kamar da muka sani muna nan cikin wasu hujjoji waɗanda ahalin sunna suke kawowa dangane da nazariya ko kuma tunani wanda yake nuna cewa Allah ya nuna wane ne magadin annabi bayan annabi suna son su ce wanda duk ya yayi imani da wannan zai faɗa cikin matsaloli kamar guda biyu mun ishara kansu wanda raddi akan wannan dalilai nasu muka ce mu sani cewa alƙur'ani ya bayyana mamu ya bayyana mamu alƙur'ani ya yi babban nuni da cewa sahabbai a cikin alƙur'ani kashi uku ne kashi na farko su ne bayan Allah managarta waɗanda sun gaskata abin da Allah subhanahu wata'ala ya zo da shi kuma suna nan akan wannan ƙyam ba su bari har mutuwarsu sun mutu cikin wannan wasu kuma suna nan ba za su canza kuma abin da suke ba su ne muminai na kwarai sannan mun yi wannan ishara ma cikin suratul ahzab mun ce cikin aya ta 23 wanda yake da sani na larabci yana iya koma ma wannan aya din ko kuma ma mata sannan kashi na biyu na sahabbai su ne waɗanda suke da rauni na imani suna da imani amma suna da rauni waɗannan mutanen su ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya kira su ya ce mi yasa idan aka kira ku zuwa yaƙi sai ku ƙi ba ku san ku yi haka nan har ma wani wuri Allah bayan ya ishara kan wannan sai suna kiya suna zaben rayuwar duniya wani wuri yake nuna musu cewa bai kamata ba in an kira su wurin yaƙi su zanki gudu don wani lokacin a ba wai ƙin tahiya suke ba suna tahiya amma da wani abu ya ɗan wulga wanda zai sanadiyar rasa rayuwarsu a wannan hilin na yaƙi za ka ga sun gudu za ga sun ruga da gudu sun bar annabi wanda za mu yi ishara kan shi musamman kenan yakin Uhudu wanda ya faru da yaƙin Hunain sun gudu ba su tsayawa kan abin da aka bar su saɓanin na farko su masu tsantsan imani ne duk abin da annabi ya ce kawai shi ne an wata'a sun shi kuma za su aikata ne wannan su ne masu bin risala na kwarai amma wanga kashi na biyu suna da raunin imani har ma wani wuri yake cewa a cikin suratul juma'a a cikin suratul juma'a aya ta sha ɗaya. Allah yana cewa wa idara aw tijaratan aw nin infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma inda Allah khairun min al-lahwi wa min tijara Allah ce wallahu khairur raziqin su wannan mutanen me suke yi saboda raunin imaninsu an ta da sallah tare da ma'aiki annabi yake jagorantar sallah, su suna baya suna bin shi da an da sun shi kasuwa ta buɗe an buɗe kasuwa an yi kirari ku zo ku sai kaza misali yana da sauki ana sai da shi da kaza kaza a kasuwa amma ni ina saidawa kaza misali da sauƙi. me suke yi da sun shi zancen kasuwanci sai su jaye su bar annabi nan tsaye wata da kuka ƙa'ima su bar annabi tsaye shi kaɗai sai waɗanda ke da imani na ƙwarai khalis wanda bai da tare da matsala ko kaɗan su kaɗai suke tsaya tare da annabi ba ma yaƙi ba tijara ma wannan Allah ya ce ba ku sani ba ulma inda Allah khairun min Allah yau min tijara ka gaya musu abin da ke wurin Allah ya yi musu akan wannan wasannin da abin da ke cikin kasuwancinsu ba sani ba kuma wallahu khairun raziqin Allah shi ne wanda yake da ikon arzita mutane shi ne ya fi wannan incin na na arzita mutane Allah kenan kenan idan bai yi niyyar arzita ka ba duk wayanka da dabararka shi wani mai sai da abu da sauki ya zo bai sa ka samu arziki dole dai bin Allah ɗin nan da tsoron shi in yi ga dama zai arzita ka a wannan duniya ɗin kuma ya arzita ka lahira in kuma ya ga dama nan ya kyale ka ka ɗan sha wahala a nan amma ran lahira zai baka babban rabo saboda imaninka saboda haka nan wannan su ne masu raunin imani kashi na biyu sai babban kashi waɗanda suka shawo matsala a cikin addini kuma akwai su wani bai isa ba ya ce babu su su ne wa munafikai shin cikin sahabbai akwai munafikai ko babu eh akwai tabbas akwai ba a shakka akwai wannan ma shi ne yasa sahabbai suka jawo saukar da sura ta musamman wadda ake ce masuratul munafiqun masu karanta ƙur'ani wanda ba su rabuwa da alkur'ani sun san wannan sura ɗin suratul munafiqun me yasa ta sauka Allah ya yi ishara cewa akwai munafikai kuma cikin sahabbai in ma kai garraba kai cikin wata aya daban me Allah ya ce wa mimman hawlakum min al-a'rabi munafiqun wa min ahli al-madina maradu ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn thumma na ila azabin azim Allah cewa yayi daga cikin mutanen ƙauye wanda suke kewaye da ku akwai munafikai suna nan aikin su leƙon sirrinku su gaya ma maƙiyanku da sauran ayyuka wanda suke yi don dai su ga cewa an shahe musulmi da musulunci kawai wannan mutanen ƙauye ne na cikin na raɓa da madina a'a Allah ya ce wa min ahalil madina akwai a cikin manan mutanen madina wannan aya akwai wanda hita saraha cikin bayyana cewa akwai munafikai kuma a cikin madina cikin sahabbai kenan wanda suke tare da annabi wanda Allah ya ce ma sun narke cikin munafici mara alal nifaq la ta'lamuhum saboda ƙwarewarsu cikin munafinci baka ma san su ba kai saboda Allah bai sanar da shi ba amma Allah ya ce mu mun san su kuma za mu ɗinɗina musu azaba har sau biyu a nan duniya da ranar lahira ko kuma a wannan duniya ɗin za mu ɗanɗana musu azaba har sau biyu wannan duniya ɗin kaɗai sannan kuma ranar lahira za mu maida su za mu maida su a babban gida wanda za a tarbe su da nishaɗi da jin daɗi na azaba amma sai a dandara musu azaba shi ne nishaɗinsu fazuku falan nazi da kuma illa azaba ba abin da za a yi musu sai dai a ce musu to kuɗin ɗana ba za a kuma ƙara muku komi ba sai dai azaba saboda ma irin mummunan halinsu Allah ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar saboda Allah kan kanshi bai shin daɗin ayyukan da suke munafukai yace kai su wurin su ma a cikin gidan wuta can ne ƙarshen ƙarshe ƙarshen daraja na zahi na wuta su canza a su me yasa to akwai cikin munafukai saboda mummunan halinsu suna ɓoye imani ko kuma ce suna ɓoye daga cikin zuciyarsu suna nuna wa mutane zahiri su muminai ne kenan zahiransu in ka gani mutanen kwarai ne amma baɗininsu mutanen banza ne wannan Allah ya nuna misali a cikin suratul munafiqun da Allah yake cewa idza sha'aka al-munafiqun qalu mi nashhadu innaka la rasulullah nashhadu idza ja'aka almunafiquna na nashhadu innaka la rasulullah ku ji hada aka dawa cewa mun shaida cewa lalle kai manzon Allah ne amma Allah me yace musu ya maida masa raddi wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun tun aya ta farko cikin suratul munafiqun daga nan Allah ya fara cewa su in suka zo haka suke nuna su sun shaida da kai sun yara da kai alhali Allah ya sani ya sani kai kai ne manzan Allah shi ne kaɗai ya san kai manzan Allah ne su ƙarya suke yi su ba su shaida ba ana so yadda Allah ya shaida cewa kai annabi ne shi ya aiko ka to mutane ma kowa ya cewa kai manzan Allah ne amma ba su zo su faɗi da baki ba alhali cikin zukatansu ba haka suke nihi ba to wannan shine babban nuni da Allah subhanahu wata'ala yayi a cikin alqur'ani to yaya za ku ce ba munafikai a cikin sahabbai duk sahabbai mutanen kwarai ne don me za mu ce haka nan in mun yi haka mun ma waɗanda ke na kwarai adalci kai babban ma musiba da za ta iya shahon mu Allah ce waye. don saboda shi munafiki kowa ya sani ya zalunci kanshi ya zalunci kanshi saboda shi zai fada cikin wuta kuma wanda duk ya bi shi zai fada cikin wuta saboda haka Allah me yace wala tarkanu wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar Allah ce waye wannan aya akwai babban darasi babban darasi shi ya sama har yanzu nan wurin a wannan zamanin namu muke ganin dole ne mu gaya mu mutane hujja su bi mutanen kwarai su yarda cikin zukatansu su wane ne na kwarai wanda Allah ya rarrasu su riƙe cikin zukatansu su mutu akan hakanan saboda ka a tara su cikin wasu wanda suna suna ganin mutanen kwarai ne sai sun bayyana su ga ashe mutanen banza ne kuma su tashi tare da su saboda Allah ko manzo Allah ma yana cewa almar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da wanda yake so kakka so wani mutum ashe munafiki ne misali kaga za a tara ku tare tunda za ka yi aiki irin nashi Allah kun bai san haka nan shi kuma Allah ce wai wala tarkanu ilal na zalamu kada ku kama ku riƙe ku dogara da waɗanda suka zalunci kansu saboda mi in kuka yi haka nan wuta za ta shahe ku kamar da ta shahe su wa iyyazu billah saboda haka nan kenan gaba ɗaya mazhabi wanda yake tsarkake na shi'a wanda annabi ya bari ya koya ma imamu ali da shi da mutanen shi suke kira cewa yan uwan musulmi ba tare da ta'assub ba ba tare da ƙiyayya ko wani abin gaba ka zo ka karanci sahabbai na kwarai ka goya musu baya ka to tare da su ka to kana son su ka yi aiki irin nasu wannan shi zai baka nasara amma ba ka bi abin da kai baka da masaniya hakika a kan shi kai ma kana lalabe ne kana tsammanin wannan mutanen mutanen kwarai ne alhali ba mutanen kwarai ba ne alhali mu muna da yaƙi ne wanda annabi ya bar mu imam alin nan na kwarai ne kuma shi ne zai kai ka ga hanya ta gaskiya a taƙaice dai wannan mu sani cewa shi ne sifofi na munafikai saboda haka nan Allah ya tsare mu daga cikin shiga irin wannan sifa ɗin kenan mun gane a yanzu cewa sahabbai ana iya samun waɗanda suka hita gehe daga hanyar Allah subhanahu wata'ala to a nan wurin kenan ba abin da za mu ƙarawa nan gaba sai za mu zo da tarihi na sahabbai ko kuma na waɗanda suka zanki munafici akwai shi a cikin ruwayoyi akwai shi cikin isharori da sifofinsu wanda suka zanki gudana a cikin tarihin musulunci don mu gane cewa lalle lalle kenan akwai waɗanda suka yi irin wannan sifa ɗin saboda haka duk abin da ya faru cikin addini kuma da sa hannunsu ciki wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibina tahirin